Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 27 ga watan Fabrairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakubu da kanin labaran duniya. To Baballa jiya Juma'a wakilin Myanmar a Majalisar Dinkin Duniya ya kira ga kasashen duniya da su yi watsi da juyin mulkin da sojojin kasar suka yi kanin su yi amfani da duk wata dama su kare mutanen myanmar a jiya amurka ta yi wani hubasa inda ta kai gabda sake samar da wani rigakafin coronavirus bayan da kwamitin hukumar abinci da magunguna bai daya ya amince da rigakafin covid-19 da johnson johnson ya yi wanda za a bayar su daya hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ta nuna dan yatsa zuwa ga tsohon shugaban kasa donald trump a cikin binciken mutuwar wani dan sanda a majalisar dokokin amurka yayin da tarzoma da magoya bayan trump din suka kai a ginin majalisa a ranar 6 ga watan janairu kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa jihar neja da ke najeriya yan bindigar da suka sace ɗaliban makarantar sakandaren kimiyya ta kagara sun sako su yadda waɗannan ɗalibai guda 27 tare da malamansu da ma iyalansu waɗanda jimilla yawan ya kai su 42 a gaskiyar magana sun iso nan birnin mai na fadar gwamnatin jihar Niger. Haka kuma za ku ji cewa wasu 'yan jihar Legas sun fara kokawa kan yadda farashin kayan abinci da ake kawo daga arewacin Najeriya ya yi tashin goron zabi ana yajin aiki ba a shigo da kayan abinci saboda rigimar da aka yi a ibadan tsakanin yarba da hausawa hakan yasa a karfe kasuwar maltuwa da tumatiri da muka saya dubu hudu yau ya kai dubu bakwai dubu takwas sannan kuma za ku cewa ministan sadarwar najeriya ya ce 5g ba shi da wata illa a binciken da suka yi bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda baba yakub makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuka aiko mana To amma kafin nan barin fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeli. A jiya Juma'a wakilin Myanmar a Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga ƙasashen duniya da su yi watsi da juyin mulki da sojojin ƙasar suka yi, kana su yi amfani da duk wata dama su kare mutanenta. ta. ya ce mu kwamitin masu wakiltan kasar wato crph a takaice muna kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙasashen duniya da ke da muradin gina duniya mai cike da zaman lafiya da wayewa tsakanin al'umma da sai amfani da duk wata kafa wurin kinjirin juyin mulkin sojojin kanin su tabbatar da karin lafiya da kuma tsaron mutanen myanmar kyau moitun yana faɗawa taron majalisar ɗinkin duniya wannan kwamitin na crph shine kwamitin da ke wakiltar 'yan majalisar dokoki da aka zaɓe su daga jam'iyyar national league for democracy ta shugaba ausan sunci ana dai gudanar da zanga-zanga a duk faɗin myanmar a kulle yaumi tun lokacin da sojojin suka yi juyin mulki inda suka tsare shugaban kasar Hausa soci da wasu manyan jami'an gwamnatinta ta farar hula a ranar 1 ga watan fabrairu bisa ikirarin an tafka magudi a zaben watan nuwamba wanda jam'iyyar suci ta nld ta yi gagarumin nasara a jiya amurka ta yi wani hubbasa da ya kai ta gab da sake samar da wani rigakafin coronavirus bayan da wani kwamitin hukumar abinci da magunguna bai daya ya amince da rigakafin covid-19 wanda johnson johnson ya yi da za a ba da shi sau daya amincewa da rigakafin a hukumance na tabbatar da rigakafin ka iya fitowa nan ba daɗewa ba rigakafin da za a bayar sau ɗaya shine na uku da hukumar abinci ta tabbatar da shi bayan wasu rigakafin guda biyu da ake amfani da su sau biyu biyu da kamfanonin pfizer biontech da moderna suka yi kwamitin bakar fata a majalisar dokoki ya shiga gidajen talabijin a jiya juma'a yana karfafa gwiwar bakar fatan amurka da su karbi zubin rigakafin bakar fata da 'yan latino su ne al'ummar da ba su son zuwa karbar rigakafin a amurka idan aka kwatanta da 'yan uwansu farar fata a cewar jami'an kiwon lafiya cibiyar nazari akan coronavirus ta jami'ar john hopkins ta faɗa da safiyar yau asabar cewa sama da mutum miliyan 113 ne suka harbu da covid-19 kana sama da miliyan 2,500 ne suka mutu da cutar Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta nuna ɗan yatsa zuwa ga tsohon shugaban ƙasa Donald Trump a cikin binciken mutuwar wani ɗan sanda na Majalisar Dokokin Amurka. Yayin tarzoma da magoya bayan Trump ɗin suka kai a ginin majalisar a ranar shida hanga watan Janairu a cewar jaridar New York Times a jiya Juma'a. jaridar ta times ta ambato bahasi da wasu jami'an hukumar suka yi waɗanda suka nemi a sa kai sunansu yayin tambayoyi da aka musu suna faɗin cewa masu bincike sun nuna mutum ɗaya a cikin faifan bidiyon tarzomar wanda ya kai hari a kan jami'an tsaro da wani feshi ciki har da brian sicknick ɗan sandan nan da ya mutu sicknick mai shekaru 42 yana cikin jama'a 'yan sanda da taron jama'ar suka sha karfin su a ginin majalisar a kokarin da suke yi da neman hana tabbatar da nasarar da shugaba joe biden ya samu tashin hankalin da ya kai ga tsige trump a majalisar wakilan amurka akan laifin tunzura tarzoma akan majalisa amma kuma an wanke shi a wata shari'a da majalisar dattawan ta gudanar bayan ya sauka daga mulki an jima kaɗan baba yakub makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu Da safiyar yau Asabar ne 'yan bindigar da suka yi garkuwa da ɗaliban makarantar kimiyya ta Kagara kimanin kwanaki goma da suka wuce suka sako su wanda yanzu haka suke wani otal da ke mina babban birnin jihar. Dangane da haka na tuntuɓi wakilinmu na jihar Neja Mustapha Nasiru Batsari wanda ya mun ƙarin bayanin halin da ake ciki. Na'am, baballe babu shakka waɗannan ɗalibai guda ashirin da bakwai tare da malamansu da ma iyalansu waɗanda jimilla yawansu ya kai su arba'in da biyu. Gaskiyar magana sun iso nan birnin mai da fadar gwamnatin jihar Naija da misalin karfe tara da arba'in da biyar agogon Najeriya. kuma sun iso cikin wasu fararen motoci wato bus-bus masu ɗaukar mutane goma sha takwas takwas. To ko zuwa yanzu kun samu wani ƙarin bayani irin halin da suke ciki? To gaskiyar magana babu wani ƙarin bayani da muka samu domin daga isowarsu an tura su cikin wani hotel da ake kira NSDC wato yana daura da gidan gwamnatin jihar Niger. kuma daga sawa aka rufe kowa aka ce 'yan sanda ma suka kori mutane cewa ba yanzu za a yi ma jama'a bayani halin da ake ciki ba. To ganin haka dai na kira shi sakataren gwamnatin jihar Neja wanda shi ne shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro na ita jihar Nejan na tuntube shi to wani karin bayani za su yi mana sai ya ce a'a gaskiyar magana a zuwa an jima wato da yammacin yau ne shi da kansa gwamnan jihar Neja zai fito ya yi ma 'yan jarida bayani sannan a ci gaba da ba da dama domin ganawa da waɗannan wato yara da aka sako da sauran malamansu da kuma iyalansu da suke tare da su. To zuwa yanzu ko ka samu jin ta bakin iyayen yaran da aka sako? Gaskiya akwai wani dattijo guda da ya zo daga garin Faiko ya ce ɗansa yana ciki Tun da ka san abun yawanci ba a ma san cewa an sako wa'annan yara ba sai kwarin muka samu wannan bayani kamar daga sama. To shi ma shi wannan uban yaro da ya zo ya ce ɗansa yana ciki to shi ma gaskiyar magana jami'an tsaro ba su ba shi dama ya duba cewa ko dan dan nasa yana ciki ko baya cikin wayan da aka sako ba amma dai tabbas a shi wannan dattijo ya zo kuma ya ce ya fara jin daɗi kuma ga alama zai ga ɗan shi amma an banda wannan dattijon da muka gani a bakin wannan hotel gaskiya duk da ke bakin hotel din nan yawanci 'yan jarida ne da kuma 'yan gari haka masu kallo kasan da yake ita wannan makaranta ba a nan bangaren mina take ba tana garin kagara ne kuma garin kagaran akwai jayawa daga birnin mina din. to yaya yanayin tsaro a gurin yake? a yi magana tsaro ba a ma cewa komi domin gaskiya magana an tsaurara matakan tsaro don ko kai waye yan sanda ba su bari kama je kusa da gate din inda ake shiga cikin wannan hotel din A hatta wasu manyan jami'an gwamnati ma idan suka zo jami'an tsaro ba su bari kawai sai dai a ce su juya su koma to da haka dai ake ta fama mu ma dole muka karkata akalanmu muka juya muka dawo cikin gidan gwamnati muna jiran abin da Allah zai yi zuwa an jima din dan ana sa ran zuwa yammaci ko bayan kusan la'asar din nan ake sa ran shi gwamnan da kansa zai fito ya yi bayani bayanin da muke samu shine akwai likitoci da ake so su zo su duba su lafiyar waɗannan yara duk da yake bayanan da muka samu wanda yake babu tabbas a cikin bayanin na nuna cewa daga cikin iyalan su malaman nan da aka sako akwai wadda aka ruga da ita asibiti saboda yanayi na gajiya kuma ta galabaita. Wakilinmu kenan Mustapha Nasiru Batsara a hirar da ne yi da shi sai ku kasance da mu a shirinmu na dare da misalin karfe tara da rabi domin jin cikakken rahoto kan wannan batu yanzu kuma ga baba ya kuma makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. a yau asabar ɗaruruwan mutane sun shiga zanga-zangar rana ta biyu da mutuwar wani marubuci ta haddasa wanda ya mutu a wani babban gidan yari akan wani batu da kasashen duniya suka bayyana damuwarsa a kai masu zanga-zangar sun yi tattaki a jami'ar daka suna wake-wake suna allah wadai da irin yadda gwamnati ta yi wa mushtaq ahmed da ma wasu marubuta masu adawa da ita da 'yan jarida da kuma 'yan raji an kuma shirya wata zanga-zanga a cibiyar 'yan jarida ta ƙasa masu zanga-zangar da suna kira ga soke tsatsauran dokar tsaron rubutu ta dsa a takaice wadda a ta ne aka daure ahmed a gidan yari ana amfani da wannan doka da aka shirya ta a shekarar 2018 ana tsangwamar masu ra'ayin adawa jami'an tsaro sun yi aron gaba da ɗaliban a jami'ar daka da yammacin jiya juma'a 'yan sanda sun ce sun kama mutum shida yayin da kuma 'yan raji suka ce an raunata akalla mutum talatin a ƙarshe iyalan guesh a ƙarshe iyalan sun yi taron bikin raɗa suna na 'yar uwarsa da ta haihu kwanaki hudu yayin da suke zaune a gidan da ke wani ƙauye a wajen garin tarihi na axum a ƙasar habasha kwatsam sai sojojin eritrea suka shigo musu a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci aka kashe maza da ke gidan ciki har da wani tsoho mai shekaru 78 da kuma wani ɗan yaro matashi mai shekaru 17 da harbin bindiga ƙungiyar amnesty international ta kira kisan na axum wanda ya faru a ranar 28 da 29 ga watan nuwamba da kisan kiyashi a wani rahoto da ta fitar akwai mutane da suka rasa 'yan uwa biyu zuwa uku a unguwar In ji guweshi yana faɗa wa sashen tigiri na muryar amurka a cikin tambayoyi da dama da yadda mazauna garin na oxum makonni kafin rahoton amnesty international a cikin garin guweshi ya ce an kashe matasa da dama gawarwaki sun saura har zuwa kwanaki uku saboda babu wanda za su bisa su bayan kwanaki hudu an kwashe wasu gawarwakin ne akan alfadari Bush ya ce sun gano wani dan uwansa bayan kwanaki hudu inda aka gano shi da takardarsa ta ID card. Rahoton Amnesty International ya ba da cikakken bayani akan kisan ɗaruruwan hula a axum da ke yankin Tigray. Kungiyar ta kare haƙƙin bala'adama ta ce wannan lamari ya kai matsayin laifin cutar ɗan adam. To a gaida babu yakun makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu inda yanzu haka kayan masarufi irin su kayan miya da nama da kuma kayan hatsi sun yi tashin goron zabi a jihar Legas da wasu jihohin yammacin kasar sakamakon yajin aiki da 'yan kasuwar arewacin kasar suka fara saboda irin yadda ake musguna wa 'ya'yansu. wakilin wakilinmu a Legas baban gida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani. Yanzu haka dai farashin dabbobi da nama da kayan miya da ake shigowa da su daga arewacin Najeriya zuwa kudancin kasar sun yi matukar tashin goron zabi a sakamakon yajin aikin da dillalai da 'yan kasuwa na bangaren kayan gwari da kuma dabbobi suka fara a ranar Juma'a nan inda kuma suke neman gwamnatin tarayyar Najeriya ta shiga tsakani na biyan su diya na kuɗaɗe da kayayyaki aiki da suka yi hasara sakamakon zanga-zangar jinin 'yan sandan 'yan da aka yi da kuma kashe-kashe da kone-kone da aka yi wa 'yan kasuwa na kasuwar sasa da ke jihar oyo kungiyar dabbobi da kayayyakin abinci nau'in na kwari sun bayyana cewa sun yi hasarar fiye da naira biliyan da saba'in. sakamakon wa'annan zanga-zanga da aka gudanar a wata sanarwa da kungiyar ta fitar ga dai abinda daya daga cikin shugabannin kungiyar na kasuwa kasuwar Martuwa ya shaida mini na shiga wannan yajin aikin nasu. Sunana Abdullahi Malami mai dankali Jos. Dalilin da ya sa ake wannan yajin aiki shine dalilin 'yan uwanmu ga aka je aka faffada a Ibadan wadda aka faffada su basu su ba su gani ba da kuma sauran Fulani namu na arewa makiyaya waɗanda aka kirkiri wasu jami'an tsaro na amma tekun nan suka su ma suka faffada su ba tare da wani dalili ko hujja ba. Ms. Ola Oyera mata wata wargida ce da ta bayyana damuwarta dangane da halin da aka shiga a birnin Lagos sakamakon tsadar kayayyakin masarufi musamman ma da kayan miya da sauran su. A gbọ́ yi pé wọ́n ní torí ìjà Ìbàdàn kan àbí nǹkan kan sa ni pé ti my twelve. Àwọn tomatoes tara ni four thousand and four five ara ni seven five. 8,000. Ana yajin aiki ba a shigo da kayan abinci saboda rigimar da aka yi a Ibadan tsakanin Yarbawa da Hausawa hakan yasa aka karfe kasuwar Maltuwa. Da tumatiri da muka saya dubu hudu yau ya kai dubu bakwai dubu takwas. Yan da buhun tarugu da muke saya dubu goma sha daya yanzu ya kai dubu ashirin da uku zuwa sama. Alhaji Umar Atina wani mai shagon sayar da abinci ne a unguwar Agege kuma ya bayyana mini halin da su ma suka samu kansu a ciki. Wannan yajin aiki gaskiya ya a shafe mu sakamakon kasancewar a nan muke zaman Legas kuma kayan abinci muna siya don amfanin kawunan gidajenmu sannan muna yin kuma abincin siyarwa. To gaskiya abubuwan sun dan kara tsada saboda lokacin saukin su ne yanzu amma sun yi tsada sakamakon rashin motoci ba sa zuwa. Kuma gaskiya ni ina mai goyon bayan wannan yajin aikin domin yadda ake cin zarafin mutanen arewa waɗanda suke suke kawo nan kayayyaki da takura musu wani lokaci a ce sai sun ba da wasu kuɗaɗe su wuce da motocinsu. Babangida Jibril murya Amurka daga Najeriya. A gaida Babangida Jibril, to har yanzu dai muna Najeriya a yayin da ƙasashe da dama a duniya ke kokarin fara amfani da tsarin sadarwa na 5G. Najeriya ma ba a barta a baya ba duk da yake al'amarin ya samu suka daga wasu a ƙasar Wakilin sashen Hausa Abuja Madina Dauda na dauke da rahoto. Alamu sun fara bayyana a kan shirin Najeriya ta fara amfani da tsarin sadarwa na 5G a matsayin ƙoƙarin bin rukunin ƙasashe da tuli suka fara amfani da shi a duniya. Wannan ya fito ne daga bakin ministan sadarwa na Najeriya Isa Ali Fantami a lokacin da yake ƙarin haske ga manema labarai akan wannan yunƙuri na ma'aikatarsa musamman saboda ƙorafe-ƙorafe da suka kunno kai akan illar fara amfani da tsarin sadarwa na 5G. cikin shekara biyu da suka wuce ne jama'a suka fara waiwayar illoli da ke akwai a harkar sadarwar 5G inda aka rika bayanai daban-daban da ke nuna babu wata illa sai ma ci gaba da Najeriya za ta samu a bangaren sadarwar. Minista Ali Fantami ya jaddada cewa hukumomin duniya bangaren sadarwa ITU da kuma kiwon lafiya WHO sun fitar da sakamakon bincike da ya nuna babu wata illa. Abin da muka yi mun yi ta bincike akan 5G. 5G kamar ƙarin wannan ci gaba ne akan 4G 4G kuma ci gaba ne akan 3G 3G kuma ci gaban 2G ne so mataki mataki ake haurawa ai da irin wannan wayan babu ita a hannun mu wanda ake aiki da ta baka email da ita amma yanzu kaga wayan ci gaba yake to haka shi ma wannan din yake ba wai wani sabon abu bane ci gaba ne akan wancan abin da ake tsoro akan irin na radiation bai da wani tasiri da zai cutar saboda tiririn da ake aiki da shi a microwave oven ya fi shi na dryer da mata ke sa akai ya fi shi wannan telefon din radiation din sa ya mafi na 5G din so da duk abubuwan da muke tare da su sun ninka shi sau biyar ko shida ko goma sha ma so wannan ba abun damuwa bane sannan WHO da kuma International Telecommunications Union su ne mafi girman wurare guda biyu da ke kula da harkan sadarwa da kuma harka na kiwon lafiya dukkanin su sun yi bincike binciken yana nan a cikin intanet cewa babu wani bincike da ya tabbatar da akwai wata cutarwa da wannan abun yake yi wannan radiation kuma ya mafi na 4G sauki na 4G din ma hatsari da muke muke aiki da shi babu wani abu na damuwa kuma yan kasa su kiyaye hukuma ba za ta yi wani abun da zai cutar da lafiyarsu ba ko wani abu don wannan amana ce dole a kiyaye so kowa ya kwantar da hankalinsa sai dai kuma ga malami a jami'ar abuja kuma mai fashin baki a al'amuran zamantakewan dan adam dr faruk bibi faruk yana ganin akwai abin dubawa a wannan binciken mu najeriya ba babu da fasahar da za mu gane wani abu da yake cikin abin da yake cutar da mu ba mu da wato laboratories in akwai su ba sa wani abin a zo a gani saboda babu fasahar kare shi wato gwamnati ba ta sa kuɗi akan kare ɗan ƙasanta akan me zai cikin abubuwan da ake kawo masa kuma ba wani abin mamaki ba ne madina ah gwamnatin alal misali ta sai ambulance ta ajiye wanda wani rashin lafiya ya samu wani da ya zama dole a sauri a kai shi asibiti inda kake gani a kowace kasashe wanda a minti biyar an samu mutum ko kuma ta ba da tsaro ma da mutum zai iya cewa a yana zaman lafiya za ka iya auna gwamnati yadda take kula da jama'anta kin ga kuma a cikin akasin haka muke magana ta biyu shine shin rashawar da take bin abubuwa a Najeriya babu ita ne a cikin hukumomin da ya kamata su kula da irin wannan abubuwa shi yanzu fantami zai iya rantsewa cewa wannan magana in an kawo ta in ma akwai abin cutar da 'yan najeriya a ciki rashawa ba za ta iya hanawa a sanar da 'yan najeriya ba minista ali fantami ya jaddada cewa muhimmin abin da ya sa ma'aikatar sadarwa ta tura fasahar 5g shine kokarin shawo kan kalubalen tsaro da kasar ke fuskanta madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na Adawo Lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin Adawo Lafiya zai yi dubi ne ga wani labarin hatsarin mota a kasar Ghana a jiya Juma'a. da sanyin safiyar jiya juma'a ne aka yi wani mummunan hatsarin mota da ya hallaka mutum goma sha shida nan take kana wasu uku kuma suka mutu bayan an kai su asibiti a daidai garin acim asafo a yankin tsakiyar ghana da ke kan hanyar accra zuwa kumasi fasinjoji da suka mutu nan take sun hada ne da maza goma sha uku da mata uku fasinjoji da dama suka ji raunuka kana aka garzaya da su a asibitocin gwamnati da ke garin suhum da kuma na garin acim asafu a lokacin da motocin bus bus guda biyu suka yi taho mu gama direbobin motocin biyu dai sun mutu don take ne yayin da aka yi wannan hatsarin a cewar 'yan sanda wannan mummunan hatsarin ya faru ne da sanyin safiyar ranar juma'a da misalin karfe ɗaya da rabi na asuba tsakanin wata motar ba samfurin kia grand Bears mai lamba gt biyar shida wanda mutum ɗaya ne ya mutu a cikin motar 'yan sanda sun ce yayin da motar ta kai mararraban garin a cim asafo sai direban ya sace hannu ba tare da yana ganin motar da ke tahowa a gabansa ba yayin wannan satar hannun ne kuma sai ga ita wannan motar wacce ita ma samfurin kia grand press ne mai lamba ge biyar biyar daya sifili daya biyar wanda direban shi ma ya mutu da ke kan hanyarsa daga kuma su zuwa accra yayin da motocin suka afka wa juna wani jami'i da ya halarci inda hatsarin ya faru tare da 'yan sanda wanda ya nemi a sa kai sunansa ya ce lamarin ya yi matukar muni most of ya ce wasu na cikin mummunar yanayi amma wasu kuma sun fara murmurewa a daidai wannan lokacin ba za mu iya kayyade adadin mutane da suka samu munanan raunuka ba saboda galibi dai an kai su asibitoci daban-daban ne as of now we put figure on the number um, most of them were sent to different hospitals including the Syria hospital in Osin and then others to ya ce yanzu ne 'yan sanda ke kokarin tattara bayanai akan waɗanda suka samu munanan raunukan amma dai 'yan sanda sun tabbatar da mutum goma sha shida ne suka mutu nan take ko da yake akwai wasu batu da ake yadawa cewa adadin ya haura hakan amma dai 'yan sanda sun ce goma sha shida ne suka mutu yayin da wasu kuma suke karɓar jinya 'yan sanda sun ce an kai gawarwakin a asibitin gwamnati na garin suhum yayin da ake jiran iyalai su je su duba su gano 'yan uwansu kana kuma a gudanar da bincike akan gawarwakin jami'an kwana-kwana daga hukumar kashe gobara ta ghana da na hukumar kula da motocin daukar marasa lafiya ta ambulan daga garuruwan suhu da bunsu da kibi da kuma ayin swanu dukkaninsu sun kai wa 'yan sanda dauki a lokacin hatsarin sashen 'yan sanda mai kula da motoci ta mttd a gundumar suhum da 'yan sanda masu sintiri da ma 'yan sandan ttd a garin cibi sun taimakawa kai komin motoci da suka yi cunkoso a lokacin hatsarin yayin da ghana take jimamin wannan hatsarin da ya lakumin rayuka da dama ma'aikatar sufuri ta ghana ko kuma ma'aikatar stc ta siyo na'urorin ƙara horar da direbobinta matukan motocin gwamnati na bas bas zuwa yankunan ƙasar a wani yunkurin rage yawan hatsarin ababen hawa a ƙasar babban daraktan ma'aikatar na akumiya ya yi ƙarin bayani akan wannan mataki da hukumarsa take ɗauka The, the main point of the investment are what we call the simulators I'm sure if you went to 90% of driving schools in this country, do ya ce um, na'urar da suka zuba jari a kai ana kiranta simulators ya ce kusan kashi 90 cikin 100 na makarantun horar da direbobi a nan kasar ghana za ka ga bayan darasi da ake koyarwa a aji za a fita da direba zuwa kan hanya domin daukar darasi wanda babu laifi akan haka amma mu a nan idan ka gama darasi a cikin aji za ka yi amfani da wannan simulators mai zama kwatankwacin amfani da mota akan hanya domin daukar darasi wanda za ka samu komai cikin sauƙi. Ko shakka babu gada kamar sauran kasashe masu tasowa hatsarin ababen hawa na ci gaba da zama kalubale inda akan samu sama da mutum dubu biyu suna mutuwa ta hanyar hatsarin mota a duk shekara da dubbai masu samun raunuka da ke kai su ga da kasa a duk shekaran. masu ruwa da tsaki da dama da suke dora laifin galibin hatsarin akan rashin kulawar direbobi da kuma son sauri suna ci gaba da kira ga hukumomi su karfafa aikin sa ido a kan ayyukan direbobi a hanya haka zalika kuma suke ba direbobin shawarwari da su kula da rayukan matafiya da ke hannunsu a lokacin da suke tuki saboda a je lafiya kuma a dawo lafiya a nan ne kuma za mu da tsaya har sai sabon mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ku makeri nake sallama da ku daga nan washington dc a huta lafiya kuma a dawo lafiya da Baba Yakub Makeri yanzu kuma sai ra'ayin da ku aiko mana ta hanyar imel. Za mu fara da saƙon usaini Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Ummi Garba suka ce salam biyoyi Hausa sace ɗaliban makarantar jan gebe da ke jihar Zamfara abin bakin ciki ne da takaici ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki ɗaya. ka bayyana su cikin kwanciyar hankali da lumana amin sai kuma sako daga kawo mai ruwa bajoga da ce haba hukumomin jamhuriyar Nijar bin yan adawar siyasar kasar kuna kama su samsam bai dace ba domin rarrashin su ya kamata ku yi domin ku haɗa kai ku samar wa kasar ci gaba sai kuma sako daga sani mai lange-lange a wuri ya ce assalamu alaikum biyu ya hausa muna ta daukacin 'yan kungiyar muryar talaka murna cika shekaru goma da kafa a kungiyar tabbas kungiyar ta cancanci abu ganin yadda ta share shekaru goma tana gudanar da ayyukanta ba tare da ja da baya ba da fatar allah ya ci gaba da ba shugabannin kungiyar lafiya da hazaka da za su ci gaba da jan ragamar kungiyar sai kuma sako daga bakar ankuri lakwaja da balaniya shi lakwaja jihar kogin najeriya suka ce salam biyo ya hausa muna so ku bamu dama mai kira ga jami'an 'yan sanda dubu ɗari bakwai da saba'in da gwamnatin tarayyar najeriya ke shirin bazawa a fadin ƙasar Dan tsaro batun gaskiya in dai ba 'yan alfarma kaɗai gwamnatin najeriya ke so a tsare rayukansu ba waɗannan adadi sun yi kankanta wajen tsare rayukan 'yan najeriya musamman talakawa a don haka ya kamata gwamnatin najeriya ta sake nazari kan wannan adadi don babu abin da talakan najeriya ke kishinsa a halin da ake ciki a kasar nan tamkar tsaro sai kuma sako daga habibu abubakar birnin yaro da comrade abubakar salisu arikime ta ce salam biyoyi hausa muna so ku ba mu dama mu kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatocin arewacin najeriya da cewa su yi kokarin fito da sabbin hanyoyi na kawo karshen matsalar garkuwa da mutane da ke ci gaba da yaduwa a arewacin kasar domin gaskiya wannan matsala tana ɗaya daga cikin matsalolin da suka fi addabar al'ummar arewacin kasar muna fatan wannan kira zai kai ga kunnuwan da suka dace to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin nan baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin baba ya kuma gari da ya taya na gabatarwa sai kuma hail hail da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu